waɗanda subscribing kuma danna mana ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu a duk sanda muka daura. Hello! su suka dame ni na maso sai ki maso kar da ki kore ni mace yan hausa fulani ja nake nuni na fahimta tuni na gano ba kya da makusa. ki al'ada kalla kina hanga a cikin mata zani ta kana yi juyi da rawa ta mu ta hausa rike al'ada yan uwa mu bi al'ada mu bi al'ada yan mu rike al'adar Hausa ni kalaman ka sukan sani cikin a cikin zuciya kai za ka mulki masarauta da sarautar ga ta mamaki ne maka a cikin fadar Hausa rike al'ada yan mu bi al'ada mu bi al'ada menene wannan ko? Menene wannan? Pressure ko? Madalla, kin taba sha a gidanku? In saboda Allah. Kai? Hmm. To ko in canjo miki da bobo? Eh? A canjo da bobo? Kai? Hmm. Na rinde da Allah. Ni fa muku mulke nake yi. Tun da magaki. Hmm. Na ji na bala'in ga nake. Gashi dai muna makota. Babu hali. ni kuma gaskiya tsakani da Allah hmm, tun da nake ne mata ban taba ganin macen da nake so in aura ba in kamar ki in za ki karama in ki karama hmm. Ke? Kin ni? Ni in kamar ya gyara min na da Allah kawai ina son ki ne shi yasa kika mare ni hakuri in ba haka ba na rantsi da girman ke ki saki mare ni ba wallahi ko na ce ina son na wannan kashi sai na tsike shi ya <laughs> hakuri dan Allah

Allah isa. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Har kullum ni ne naku Aminu Sera Kaduna wanda kuka sani da jahilin malami wato Arewa Comedian. Ah, ina yi dukkanin masoyanmu na nesa na kusa fatan alkhairi da na wajen ƙasa da na cikin ƙasa. a kamar yadda muka saba mu kawo muku wato ingantattun magunguna wanda suka shafi wato karfin maza da sanyi da typhoid da malaria da kuma ulcer so a yau fa na zo muku da wani sabo ingantacce wanda ba tabbatar da cewa na yi tallan shi ba sai na tabbatar da ingancinsa sai na tabbatar da cewa lallai maganin mai amfani ne ko mai yi ne idan an ba wasu sun gwada kuma sun ji daɗi sa'annan sun turo wasu suma sun karɓa wannan shine ake kira 2 in 1 idan aka ce 2 in 1 wato ɗaya wato biyu cikin ɗaya kenan yana magani sosai sosai ta ɓangaren wato sanyi wanda ya shafi infection fitar da farin ruwa kenan sa'annan kuma wanda ya shafi mai feso da kuraje idan mace ne idan namiji ne sa'annan kuma ya shafi wato gaikayin jiki sannan ya shafi wato ciwon dukkanin gaban jiki da kuma wato ƙarfin maza ɓangaren mai iyali kenan wanda idan baka jin kafi a cikinka 'yan saduwa da iyali ko kuma idan kana yawan saurin releasing a tare da iyalinka wannan maganin da yardar Allah zai ma magunguna ta wa'innan bangare da na lissafa da izinin Allah iya kuɗinka iya shagalinka duk inda kake duk ƙasar da kake duk garin da kake za mu tura maka da magani kuma zai je gare ka da izinin Allah a garziyo don gwada wannan magani wato 2 in 1 ba shi kaɗai ba idan ka siya akwai inda za mu haɗa maka da su wanda za ka yi amfani da su na iya kuma tsawon kwanakin da za ka yi amfani da su duk za mu gaya maka bayanan idan ka siya mun gode sai kun zo